This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin mu na yau Juma'a ta ukun karshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a wannan shiri ga Zara da kanin labarai. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa wacce za ta jagoranci murya Amurka a gwamnatinsa. manyan jami'an gwamnatin shugaba joe biden suna gabas ta tsakiya a wannan mako a su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da kuma tunkarar rikicin siriya Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce matakin da kungiyar Taliban ta ɗauka na haramta ɗalibai mata shiga aikin lafiya zai ƙara dakula al'amuran jin ƙai a Afghanistan. Kanin labaran kenan. Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha bisa dalilin cewa. Akwai matsaloli da dama akwai wurare da a ƙasar nan da yawa za ka ga cewa sai kai tafiya na kilomita talatin hamsin ɗari baka ga jaman tsaro ko kwa ɗaya ba. Shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su AK-47. To sai dai masu kula da lamura na cewa akwai abin dubawa. Gwamnan jiha akasari zagari ne da zai ci zalin su abokan su wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha zai ci suna musu kuma zai zama na. babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha. Muna kuma da rahoto kan tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai wa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa watanni uku da suka shige a jihar Borno sai kuma shirin manuniya. da a yau zai tsaga gaskiya kan batun zaben kasar Ghana da kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada ku bari a baku labari, za mu kuma kawo muku nasiha Juma'a amma kafin nan ga zara da halin da duniya ta wayi gari. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Kari Lake a matsayin wacce za ta jagoranci murya Amurka. Trump ya ce Kari za ta jagoranci kafar yada labaran murya Amurka da ake sauraro a duk duniya. domin tabbatar da cewa an yada muradin amurka ciki har da na faɗin albarkacin baki yadda ya kamata kari lake tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a arizona a cikin wata sanarwa da ta fitar kari ta ce ta yi farin ciki matuka da nadin da trump ya yi mata akan jagorancin murya amurka da ke yada labarai da harsuna 49 ta ce "Murya amurka kafar yada labarai ce mai muhimmancin gaske da aka ware domin yada manufofin amurka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da al'ummomin duniya tare da ɗabbaka aƙidin demokradiyya da gaskiya ga mutane da yawansu ya kai miliyan 354 a duk faɗin duniya. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Siriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. yayin da sojojin isra'ila suka nausa ta dungolan inda ta mamaye yankin da majalisar ɗinkin duniya take sintiri inda isra'ilan ta kai hare-hare da dama A jiya ne mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a Isra'ila inda Sullivan ya ɗabbaka tare da kare muradin Isra'ila mai kawance da Amurka. What Israel saw was an immediate threat, the collapse of a structure that had been in place for a long time. Ya ce abin da Isra'ila ta gani a matsayin barazana wato rushewa tsarin da ta kasance a ciki lokaci mai tsawo da kuma yiwuwar barazanar kai tsaya iyakarta. Don haka ya zama dole ta yi duk mai yiwuwa don kare kanta daga duk wata barazana. Wannan shine abin da Amurka ta tsaya a kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matakin da Isra'ila ta ɗauka ya saɓa yarjejeniyar da ke tsakaninta da Siriya, wadda aka sanya hannu bayan yakin gabas ta tsakiya a shekarar 1973. a wani jawabi da ya yi a brussels babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO ya yi gargadin cewa shugaban rasha vladimir putin na ƙoƙarin shafe ukraine daga taswira kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kuɗaɗe don samar da tsaro Mark ya ce Rasha na shirye-shiryen yin yaƙi da Ukraine na dogon lokaci kuma akwai yiwuwar Rashan ta yi amfani da makamai a nahiyar. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin ƙasashen ƙungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji. A Rasha shugaban yankin Chechnya ya faɗa cewa wani hari da jirgin Ukraine mara matuƙi ya kai akan barikin 'yan sanda ya raunata ƙalla mutane huɗu Ramzan Kadyrov ya faɗa ta kafar Telegram cewa jirgin mara matuki ya lalata rufin ginin da tagogi tare da haddasa wata karamar gobara a ukraine gwamnan yankin kason ya ce harin jirgin saman rasha marasa matuki ya raunata wani mutum a birnin To kada a yi nisa nan gaba kaɗan zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin mu kai ga haka bari mu buɗe taskar rahotannin da batun harkokin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a Najeriya. da ya sa jiya majalisar tattalin arziki ta kasar da ta kunshi dukkan gwamnonin kasar ta amince da kudurin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha sai dai masu kula da lamura suna ganin ana iya siyasantar da wannan lamari kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu umar faruk musa ya aiko mana daga birnin tarayya abuja gwamnan jihar kaduna ne ubasani ya bayyana wa manema labaru bayan da majalisar koli ta tattalin arzikin najeriya ta gama taron ta a fadar gwamnati da ke abuja inda yake cewa duka jihohi guda 36 sun mika rahoton su da aka ce kwaya rubuto domin akan maganar kirkiro yan sanda na jiha kusan duk jihohi 36 kowane jiha sun yi da cewa yin yan sanda na jihohi shi zai kawo karshen wannan matsala da ake fama da shi na rashin tsaro sannan ka duba kasar nan gaba ɗaya mutane akalla miliyan 230 kuma in ka duba duka sojojin da ke kasan mu a yau din naka ba su ci dubu 250 ba in ka duba kuma yan sanda na kasar nan gaba ɗaya in ka duba ba su ci dubu 300 ba da 70 in ka hada sai ka ga cewa akwai matsaloli da dama akwai wurare da a kasar nan da yawa za ka ga cewa sai yi tafiya kilomita 30 50 100 baka ga jami'an tsaro ko uku ba kuma shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su ak-47 yau ka kaje ka dubi 'yan sa kai ko kuma in ce 'yan bijilan service da muke da su a jihohi doka ba ta ba su dama su rike manya-manya makamai ba wato bindigogi kuma ka ga yan na yanzu da wasu abubuwa akwai matsala to amma shi harkan yan sanda na jiha yana da abubuwa da dama na daya yawancin su zaka ga cewa yan wuri ne sun san yanayin wurin su wannan matsayi ko shaka babu zai kawo cece kuce a cikin Najeriya domin daman ana kalubalantar gwamnoni masu sha'awar fitowa da wannan tsari na 'yan sandan jihohi a daidai lokacin da kuma ɗansu 'yan Najeriya suke bayan wannan tsari domin magance matsalolin tsaro da suka dabaibaye Najeriya kuma ga alama suka fi karfin 'yan sanda ko sojoji na tarayya kamar zai da malam mamun sale mai shari kan sha'anin tsaro ke bayyana mun a fira da na yi da shi a abuja bayan da gwamnonin suka fito daga taron nasu. To gaskiya yana babban alfanu da za a samu ta kirkiro 'yan sandan jihohi wato shine na farko musamman jihohin da ake fama da harkokin ta'addanci da rashin tsaro. za a ba wato shi gwamnan wannan jiha ko kuma jihohin za su samu damar sarrafa al'amuran tsaro ya zama karkashin su umarni da na yi da hanawa zai zama su suke da iko bisa komai su suke da wuga da nama kuma ba za su jira wani umarni daga abuja ba ko herkwata yan sanda ta kasa duk abin da za a yi daga nan cikin jihar za a yi wannan zai bayi da tabbatar da tsaro na farko yakar ta'addanci gaba da gaba na biyu yakar Laifuka da wasu jihohi suke fama da shi zai iya kauda duk waɗannan ababe da ake fama da shi a yanzu wanda 'yan sandan tarayya sun kasa magance shi. Amma kuma illolinsa fa? To illolinsa na farko gwamnan jiha akasari za ka gani watakila zai ci zalin su abokan adawarsa wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha zai ci zuguna musu kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha kamar yadda 'yan sandar tarayya suke gudanarwa don haka wannan shine babban illa mai yiwa wannan karfin da aka bashi san 'yan sanda karkashin suke zai iya amfani da mulkin nan domin ya tabbatar da ya dakile duk wata adawa da abokan adawa za su masa na siyasa. mai shiri kan al'amuran tsaro kenan malam mamun sale a tattaunawa da ne da shi a abuja duka waɗannan kudurorin da ya dole sai sun kai majalisar tarayyar najeriya kamin a tabbatar da kowace irin kudirin doka za a iya fitarwa domin ta amince da wannan tsarin ko majalisar dokoki ta tarihin najeriya za ta amince da wannan kuduri idan ya zo gare ta lokaci ne kawai zai iya tabbatar da haka umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a da malam umar ga zara da ci gaban labaran duniya 'yan majalisar dokokin amurka da jami'an diflomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin amurka koriya ta kudu da japan kan yiwuwar tsige shugaban koriya ta kudu yon sok yul jami'an sun ce yon wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da washington ta kulla da yankin asiya Shugaban kwamitin kula da ayyukan soja na Majalisar Dattawan Sanata Jack Reed a tattaunawarsa da murya Amurka ya ce diplomasiyyar yon ta kara Koriya ta kudu karfin gwiwa akan China da Rasha da sauran barazanar da ke kunno kai a tekun Pacific. ana sa ran matakin da kungiyar taliban ta dauka na haramta dalibai mata shiga aikin lafiya zai kara dagula al'amuran jin kaya afghanistan wanda babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce shine na biyu mafi muni a duniya bayan rikicin sudan Tom Fletcher babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jin ƙai da agajin gaggawa ya shaida taron kwamitin sulhun cewa matakin zai iya yin illa ga lafiyar mata da 'yan mata a Afghanistan. A farkon wannan watan ne hukumomin lafiya na Taliban suka umarci cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati da masu zaman kansu a fadin kasar da su dakatar da ɗalibai mata daga karatu Fletcher ya ce wannan shine bangare na ƙarshe da ya rage wanda matan Afghanistan za su ci gaba da karatu mai zurfi biyu bayan haramcin karatun 'ya'ya mata. Hakan zai hana sama da unguwar zoma dubu talatin da shida da ma'aikatan jinya dubu biyu da ɗari takwas shiga aikin lafiya nan da shekaru masu zuwa. Kuma adadin mace-macen mata masu juna biyu da jarirai na iya ƙaruwa matuƙa. A baya kungiyar Taliban ta haramta karatun sakandare ga 'ya'ya mata tare da cire matan Afghanistan daga mafiya yawan wuraren aiki. a gaida zara fage da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda aka fuskanci mummunan ambaliyar ruwa kimanin watanni uku da suka shige da ya jefa ɗaruruwan iyalai cikin halin tsaka mai wuya. Ganin mulan lamarin ya sa gwamnatin tarayya ta na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta ba da tallafin naira biliyan ɗaya da kayayyakin abinci da magunguna ga waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa. Wakilinmu a jihar Borno Ibrahim Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani. tallafin dai an yi shi ne da nufin rabawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa watanni da suka gabata wadda ya hada da magunguna da kayayyakin abinci wasu waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa sun bayyana fatan su na samun tallafin da aka aiko daga gwamnatin tarayya mun ji labarin wai gwamnati Najeriya ta ba da tallafi mu ba mu samu kuma ba mu san ko zuwa gaba za a rabawa. E eh, fatan mu dai Allah ya sa tallafin da aka ba ya isa zuwa gare mu. Wannan ambaliyan da aka yi ba mu samu tallafi ba amma sun da yanzu an ce an kawo tallafi muna roƙon Allah ya sa mu samu. A jawabinsa gwamnan jihar Borno wadda ya samu wakilcin mataimakin sa Umar Usman Kadafur ya bayyana jin daɗinsa. On behalf of the government and people of Borno state. A cikin jawabinsa ya ce agaji da gwamnatin tarayya ta yi abin ayaba ne da ma kwamiti karkashin jagorancin Alhaji Aliko Dangote da Dr. Olisa Ababako bisa kokari da suke wa jihar Borno. A zantawa na da shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno Dr. Muhammad Barkindo ta wayar talho ya bayyana min yadda tallafin ya iso tare da mika shi ga kwamitin tantance waɗanda ibtilayin ambaliyar ruwa ya shafa. Tallafin ya zo mana ba zata da yawa da al'ummomi da hukumomi da yawa sun taimaka a wannan ibtilayin ambaliyar nan. Sai dai kuma ya zo mana a cikin farin ciki da yake mutane suna cikin kuncin rayuwa ga rayuwar na yau da kullum ga kowane rayuwar asarar nan da suka yi so gaskiya tallafin ya zo a lokacin da ya dace kuma shi professor gano mara zulum tun farko da aka yi wannan ibtilayi din ya kafa kwamiti na mutane arba'in da ɗaya wayannan kwamiti nan ya sassaka duk mutanen da ya dace akwai efcc a ciki akwai icpc a ciki akwai dss a ciki akwai commissioner of police akwai sojoji akwai malaman kuma hukumar da ba sa su a ciki ba domin a samu domin a yi abin da ya dace da kuma ya ba mutane kwanciyar hankali da nasuwa idan akwai damuwa su bayyana eh tallafin kamar zuwa yaushe za a iya tantancewa a sace karkashin kwamiti da al'umma za su amfana da shi waɗanda lamarin ya sha ai tun da aka rantsar da kwamiti duk abin da ya zo ko da kwayan abu ɗaya ne mm. tare kawai za a bi kawo kwamiti sai dai kawai duk wanda ya alshi wannan kayan kawai za a ba kwamiti already kawai kayan ma ya riga shiga hannun kwamiti. ambaliyar ruwan da ya auku a ranakun goma ga watan satumban wannan shekara ya daidaita mutane tare da kashe da dama da rusa rusa gidaje ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri to a gaida malam iro har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba manuniya gaskiya babu wani zabe da ta ɗau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zafi. Kalaman da ya yi na cewa ya yadda da ya faɗi zaɓe shi ya bari abubuwa su kai sauki. Wasu 'yan Najeriya da ke Ghana kenan ke tabbatar da duniya cewa zaben shugaban kasar Ghana an tsibe tsabar tsantsar gaskiya ne shi yasa kaji duk da jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben babu wani abu da ya faru. Game da rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran daru. So ai mukamin ne har yanzu yana Abuja ga filaye ga kuɗi ga kuma ainihin goyon bayan Tinubu akan abiya su bukata domin a karfi Kowa yanzu kamar yanda ake faɗa jiki magai. Daga lokacin da za ka kalli kanka ne kawai har abada ba za mu ci gaba ba. Shi kuwa mataimakin shugaban majalisar jan tare Najeriya sanata Jibril Barau na jihar Kanawa baje bayanin bayyana wa duniya yake cewa babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari a yi wa al'ummar su wuru. Karatu na biyu ba shi ke an gama a'a nan ne ma aiki ke farawa. Tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba. In ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka ɗan zai kira don ya taimaka masa ai ba zai zo ba. Waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryan da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan fayyacewa masu sauro gaskiya kuru-kuru. Shiri na ɗari biyu babu guda ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan zo muku da manyan labaru. Labarun kuma amma na yadda jam'iyyar dawa ta lashe zaben shugaban ƙasa a Ghana ne ya sa 'yan Najeriya da ke Ghana gaya wa duniya gaskiya kowa ya yi ƙoƙari tukuru. Mai magana Dr. Sharif Muhammad Gwani, ni ne President ɗin Arewa Community kuma garkuwan bare barin Ghana magana mun ga zabubbuka daban-daban tun daga 92 gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe. sunana alhaji mustapha rabi ojega shugaban masu kawo kayan abinci an yi zabe lafiya an kare lafiya dangane ma da in ka je zaka ga mutum ya je zabe minti biyar ya kada kuɗa shi ya dawo mataimakin shugaban kasa shi ma dan takara kalaman da ya yi na cewa ya yadda da ya faɗi zabe shi ya bari abubuwa suka yi sauki. ni ce ajiya turai maryam maryam zaben da aka yi muyi murna mai farin ciki tun da allah ya san an yi zaɓe lafiya an kare lafiya kuma shi john dramani muhammad alkawalin da ya ɗauka allah ka bashi ikon yi sunana alhaji murtala mai bille gaskiya ne ma mutanen ghana farin ciki mu 'yan najeriya da mun ga wannan zaɓe cikin ghana da mu ɗauki darasi mutane a ba su abin da suke so mu ba talakawa mu gyara halayen mu zama muna yin zaɓe mai tsafta irin wannan daga abuja kuwa wakilinmu ne ya tattara bayanai bayanai akan irin damban dambarwar cikin jam'iyyar PDP da ke fama da rikicin cikin gida akan wasu manyan kujeru. Ana zargin tsohon gwamnan Rivers Nelson Wike na daga waɗanda suka hana ruwa gudu na samun sauyin shugabanci a jam'iyyar saboda tamkar yan amshin shatansa ke jagoranci da irin wannan korafin ya sa ɗaya daga yan kwamitin amintattu na jam'iyyar ambasada aminu wali ya ce za su ɗau matakan da suka zama wajibi. mun amince cewa za a karfafa kwamiti ta ladabtarwa wanda dama akwai shi ba za ta yiwu a ce mu kau da kai daga waɗanda suka zalunci jam'iyya ba dan idan har muna son mu tafi a haɗe to tilas ne mu fuskanci abubuwan da suka faru a baya ko mai kokarin da za a zauna a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suka da laifi ba nasu laifinsu wanda ke na kora ne a kore shi wanda za a yafe masa a yafe. Bukatar ita ce ta samun sabon shugaban jam'iyyar da zai karbi ragama daga damagun don kammala wa'adin iyarce ayu da aka dakatar ko hukuncin kotu ya tsayar da aikinsa. Kwamitin gudanarwar ya yi ta dage irin wannan zama na majalisar koli da hakan ke kawo tarnaƙi ga tasirin jam'iyyar. Duk da aka matsayin mukaddamin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na nuna shawo kan duk wata matsala kuma hakan ba zai hana jam'iyyar farfadowa da ma tasiri a babban zaɓe ba. Mun samu jarraba jarabawa ba wai al'ummar najeriya gaba daya ba suka ki pdp a'a a cikin pdp kanta akwai wanda suka yi fishi suka ƙi mara mata baya shi yasa muka samu wannan koma baya to amma alhamdulillah kowa yanzu ya yi la'akari kuma kamar yadda ake faɗa jiki magai. Ko bayan wannan rahoto na Nasu Armeli Kaya ma wakil ma jihar Kanawa ya ji wata bakin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salami dan da ke cewa za su duk mai yiwuwa dan ganin jam'iyyar ta PDP ta gyaru. Muna gyare-gyare za ta gyaru mun gama zo mu ce za PDP so muna zuwa. Gyare-gyaren mutanen na kun daɗe kuna yi yaushe za a gama su ima cewa za mu iya da gaske muke yi muna kishin su kuma da su muke yi in Allah da za mu amince kyauta kamar ɗazuka ce ana boye boye a harkar gwamnati kamar kuma kuna boye boyen abin da ke tsakanin gwamnati ta kwada kowa ce so da ka babu na boye boye PDP ce dan PDP ce na ruwan kai dan Voice America na ruwan ka an ce akwai waɗansu a cikin PDP nan kusoshi da kamar sun tsole mata ido kuma kuna nema ma ku rasa yadda za ku yi da su to suwaye suka ce suwaye na son san su kamar wani ko ba a magana wuce ana magana shirya mukamin da kuke ba shi cikin ikon Allah ya samu ya san me ainihin hakkin wannan mukamin a ah, inda kuje ya isa magana Najeriya ya isa so ai mukamin ne har yanzu yana Abuja ga filaye ga kuɗi ga kuma ainihin goyon bayan Tinubu akan abin su bukata domin a karfe dite yau Tinubu aiki ya APC aiki ya saman ainihin wato tarnaki hana motsi ake ba da shi amma bari lokaci kaɗan zai zai zai koma tarihi game da ƙudurin dokar harajin Najeriya kuwa mataimakin shugaban majalisar da jantare Najeriya sanata Jibrin Ibrahim Barau ne ke cewa wasu ne kawai ke ta ƙoƙarin ganin wata wuta ta ruru aikar karatu na biyu da ake kawai dai kowa ya mai son magana mai gana ba sai magana ba zai magana ba saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji to shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fiɗa komai da komai in karatu na biyu ba shikenan wai an gama a'a nan ne ma aiki ke farawa kuma an bada dama ne talakawa kowaye matasa malamai kowa ya ɗau littafansu da duk abubuwan da ya sani tsokacinsa da korafinsa sai je kai akan wannan tsari ai ba da zai zo ya abin da zai cutar da mutanensa ai ba da zai wannan yanzu abin da ake ciki sai ma an san ma me ike menene ma a cikin dokar duk da yawa mutane ba sani ba yanzu ne kwamiti zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi gashi kuma ya sanar sannan kuma lokacin an riga an ƙara karanta an san me yake ciki amma eh, wasu sun zo eh, kasan abubuwa sun lalace yanzu akwai wanda dama su aikin su su yi mutane sharri an ajiye su a ci mutuncin mutane da sauransu musulmi ba san shi da kage da mutum karya ba da cin mutuncin mutum ba ba tare da bin tsarin yanda ma abin yake an san yanda abin yake ba tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda na ɗan zai zai kira don ya taimaka masa ai ba zai zo ba sai dai kuma hajiya na Ja'at muhammad ta jihar Kana wanda ta jagoranci jerin shugabannin wata sabuwar kungiya mai suna tauraruwar arewa ta ce arewar ce ke kashe kanta da kanta ta hanyar yakin sunkuru tauraron arewa daman tauraro wanda allah ne ajiye shi a sama ana kiransa da northern star na farko shin rigingimin nan da muka dinka yi muna karkashe juna su waye suke cin ribar abun idan ba a raba kanku ba ba za a sace ma'adanan ku ba idan ba a raba kanku ba ba za ku gane cutar da gwamna ko shugaban kasa ko sanata yake muku ba amma su can in suka zo sace muku dukiyar ku kansu a haɗa yake ba ku taɓa jin an taɓa ɗan shugaban kasa ba ko ɗan sanata ba sai ku 'ya'yan talakawa kun zama ku ne makamashi da ake tsora tukunya amma ba da ku ake cin abincin da aka dafa a ku ba mun daina yadda. daga lokacin da abadan za ka kalli kanka ne kawai a matsayin a ah, wannan na ne wannan ba na bane har abada ba za mu ci gaba ba me isa aka hana a Tahiru bafarawa yana gwamna a bari su ɗauki ma'adanansu na sakwato me isa a kan mai za ka ba da 15% na abin da ake haƙowa amma mu an ma a yadda gwamnati ta haƙo don mu samu an mai da gurin gurin ta'addanci. kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara karewa suke suna komawa gajeru domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 896 ne su yi sallamar sakin kujerun da daga nan ne kuma za ka ji su shiru kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro mana muryoyi musamman ma da Idris Abdallah Bako na Ghana da Nasu Armel Kaya na babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wajen ganin masu mu suna bibiyar abubuwan da kan faru a madadin su duka ni isa lol na garin ikara ke cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya to a gai da na ikara sai ku tari gogan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai karkata yanzu kuma sai nasiha juma'a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا ثاني بن صالح نصيحة إتشي كوا يزونا لابيا Allah Subhana wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo ɓarna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka 'yan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum Allah ba mu zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu yi sallama ga zarar tashin muhimman kanin labarai. zababben shugaban amurka donald trump ya naɗa kari lake a matsayin wacce za ta jagoranci murya amurka Trump ya ce Kari za ta jagoranci kafar yada labaran murya Amurka da ake sauraro a duk duniya domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka ciki har da na faɗin albarkacin baki yadda ya kamata. Kari Lake tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a Arizona Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a ƙoƙarinsu na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. babban sakataren kungiyar tsaro ta neto ya yi gargadin cewa shugaban rasha vladimir putin na kokarin shafe ukraine daga taswira kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kudade don samar da tsaro shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin kasashen kungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji 'yan majalisar dokokin amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin amurka koriya ta kudu da japan kan yiwuwar tsige shugaban koriya ta kudu yon sok yul jami'an sun ce yon wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da washington ta kulla da yankin asiya To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamar da Nijar karfe uku agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin wannan shiri baki ɗansa lokacin da muka saba fitowa a shirin na hansi ko kuma a shafinmu na intanet VOA Hausa. com za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter Kafin mu yi sallama bari mu mika sakon taya murna ga Abubakar Ahmed Muhammad Sani ɗan lawan ɗin Gumel da amaryarsa Zainab Muhammad Sani da za a ɗaura wa aure a yau din nan Juma'a da karfe biyu da rana a fada mai martaba sarkin Gumel. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Zara Fage da ta karanto labarai da Dadi Balawe da ya haɗa shiri da ba da umarni. alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.